بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام تاش درسي نسبعين أتكين كراتمنا ألفية ابن مالك بشرح تنا ابن عقيل زام شقا يوم قوما قوة شعبان هجرات دبودة أربعين 443 sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya za mu tashi babin attanazu'u fil amal tanazu'i <laughs> na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المسنف رحمه الله التنازع في العمل na'am at-tanazu'u amal wato a jan amilai guda biyu ga ma'amuli guda ɗaya wajen aiki kowanne daga cikinsu yana jan jansa waɗansu kuma suna ce masa babul imal wato aiwatarwa wato a aiwatar da aiki biyu akan abin aiki guda ɗaya eh, shine babin tanazu hmm. rubuzi <laughs> kowa yana neman sa da ma rubuzi ba wanda ya samu a rubuzi ko <laughs> eh, eh. Eh. in amilani taba ya fismin amal قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار أكثر غيرهم ذا أسرة نعم yace in amila ne qitada ya fismin amal qablu falil wahidi humal amal idan amilai masu aiki guda biyu iqtada ya ya fismin amal in suka hukunta aiki fismin a cikin suna qablu wanda yake sunan ya zo gabaninsu falil wahidi humal amal to aikin yana ga ɗaya daga cikin su ne hmm. wasani aula inda ahalil basra amilin na biyu shine aula da ya aikin a wajen malaman basra saboda kusancinsa da da wato sunan al-ma'amul din waktara aksan gairuhum waninsu kuma su ne 'yan kufa kenan sai suka zaɓi kishiyar wannan za usra su wannan gairuhun ɗin. harin kasancewar su ma'abuta jama'a mai yawa eh, suna da rinjaye wato ba wai kawai wato suna nan da yawa za usra ko ka za asra za asra ya zo bilwaji hanyi hmm, ya zo za usra bi ma'ana usra wato iyali za asra kuma za kowa hmm, eh, eh, wato masu karfi hmm. التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد نعم واتو إتا شي تنازعي واتو عبارة شي تا wato fuskantar amilai masu aiki guda biyu wato sunaye kenan ko kuma duk wanda yake ake ishtikakinsa daga suna da yake aiki ila ma'amulin wahidin ya zuwa ga abun aiki guda daya nahau wa akramtu zaidan kamar ka ce zarabtu wa akramtu zaidan zaidan ka gani na doki kuma na girmama zaidu lokaci daya Ba <laughs> eh, eh. kullu wahidin min darabtu wa akramtu yatlubu zaidan bil mafuliya eh, abin to fa kullu wahidin kowanne daga cikin darabtu wa akramtu yatlubu yana neman zaidu da ya zamanto masa maf'ul kowanne yana neman zaidu ya zamanto shine maf'ul ko darabtu zaidan akramtu zaidan kowanne yana neman zaidu ya zamanto masa maf'uli maf'uliya ake nema to kaga amilai guda biyu sun hukunta aiki akan ma'amuli guda daya mm. وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخر إيه وانا شيني معنى فتنسى ka gani in amila ne fita fismin amal fismin amal wannan ai ya kamata da an bara gima amma mawa ya ce su karo a zafi ya so mazuwa saboda haka in eh, tada ya fi min amal wannan amal din maf'ulun bihi ne amma sai ya tsaya a kansa bil sukun ko iktada ya fi min amalan ya kamata ko amma sai ya ce iktada ya fi min amal mm, ala lugati rabi'a mm, wanda suke wanda suke tsayawa akan akan wato al ismul mansub bis sukun ah, wa qawluhu qablu faɗinsa da ya ce ƙablu ma'anarsa shi ne cewa su waɗannan amilan masu aikin za su kasance gabanin al-ma'amul wanda suka aiki kamar yadda muka musulta ka gani zarabtu wa akramtu zaidan ka ga kowane daga cikin zarabtu da akramtu sun zo kafin zaidu hmm. to abinda wannan yake hukuntawa da amilan za su yi jinkiri daga ma'amulin to matsala ba za ta zamanto a babin tanazu'i ba hmm. ba za ta zamanto a lokacin nan zai zamanto a babu tanazu a ciki fa'in taƙaddama al-ma'amul fa'in ma an yakuna marfu'an wa in ma an yakuna mansuban فإن تقدم وكان مرفوعا نحو قولك زيد قام وقعد فلا عمل لأحد العاملين فيه بل كل واحد منهما عامل في ضميره وإن كان منصوبا نحو قولك نحو قولك زيدا ضربت وأهنت فالعامل فيه هو أول العاملين وللثاني منهما معمول محذوف يدل عليه المذكور أو لا معمول له أصلا وإن توسط المعمول بين العاملين نحو قولك ضربت زيدا وأهنت فهو معمول للسابق عليه منهما وللمتأخر عنه معمول محذوف يدل عليه المذكور an fahimta wato idan idan suka zamanto sharaɗin attanazu su zamanto amilan sun gabaci ma'amulin kamar darabtu wa akramtu zaidan amma idan al-ma'mul ya gabace su to yana da hali biyu imma ya zamanto marfu ko ya zamanto mansub in kace zaidun qama wa qa'ada kaga aslan ko ne daga cikin amilan ba su yi aiki akan zaid ba tunda jumla ce ismiya lokacin zaidun mubtada qama a wannan qama huwa saboda haka ba su yi aiki akan sa ba sun yi aiki akan zamirin sa ne saboda haka babu tanazu'i a nan idan kuma shi ma'amulin ya zamanto mansubi ne kamar kace zaidan darabtu wa ahantu zaidan darabtu wa ahantu to a lokacin nan shi a zaidan darabtu kaga darabtu ya yi aiki akan zaid ne bal ai ma ishtirali ne ma zai zo a nan waje hmm. hmm. sai ya zamanto shi wa ahantu ya yi aiki a kan damirin a kan wato abin a kan mahzuf wanda zaidan yake fassara shi zaidan darabtu wa a hantu zaidan za kamar ka ce wa a hantu zaidan saboda haka ba aiki babu ta tanazu'i ana haka idan ya tawassuti idan ka ce a darabtu zaidan wa a hantu hmm, kana nufin wa a hu. to shi ma zai zamanto shi ma'amul din ma'amul din na biyu ma'amul din na biyu a shi amilin na biyu a hantu ba shi ne ya yi ma zaidan nasaba ba bal darabtu shi ne ya yi ma zaidan nasaba darabtu zaidan wa a hantu ai zaidan ma'ana shi wanda al'amilu sani aiki a kansa zaidan na amilin farko shi ya fassara shi saboda haka ba su yi aiki akan ma'amuli guda ɗaya ba saboda haka sharaɗin a samu tanazu'i ya zamanto dukkan amilan guda biyu sun gabaci ma'amuli eh. wanne hmm, kafani walam atlub qalilan min al Minal min al-mali hmm. walau eh eh no wan eh walam Eh. a nan wajen babu a domin ba duk su su biyu din ne suka yi tawajiri akan qalilun Minal mali ba eh, kafani qalilun Minal mali walam atlub bai zai yi a ce walam atlub qalilun Minal mali eh, sai dai bayan ma kuma ya zama to Kalilan ta za a yi a ce in dai har neman kuɗi zai yi ya ce zai nemi kaɗan Hmm? <laughs> saboda haka qalilun min almali muwajjaha akan kafani din hmm? walau anna ma as'ali adna ma'ishatin kafani wa lam atlu qalilun min almali da abinda nake kokarin samu ne shine mafi karancin abinda mutum zai rayu akai to da dukiya kaɗan ta ishe ni walam atlu da ba zan tashi ina nema ba ina neman me ina neman eh, dukiya kaɗan a ai atlu bil mulka hmm? da ba zan tashi ina neman mulki ba eh wala eh وذلك لأن كل من كفاني ولم أطلب ليس متوجها إلى قوله قليل من الوقت إيه أها إن لو كان كل منهما متوجها إليه صار حاصل معنى كفاني قليل من المال ولم أطلب هذا القليل وكيف يشيخ ذلك؟ وهو يقول بعد هذا البيت ولكن ما أسأل مجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي وإنما قوله قليل من المال فائل kafa. wato a cikin sharhin ya kawo shurut din samun tanazu'i to amma yana gajin mu dai tsaya akan fahimtarsa shurutan da ya kawo a watakila sai an zo wajen a ɗaiɗaikun baitoci a iya fassara su abu guda uku ne dai ya kawo dole ne ya zamanto cewar an samu atufi tsakanin al'amilul awwal wal amilul sani ya zamanto an yi rabtun su an haɗe su da hurufin ab kamar yadda ya zo darabtu wa akramtu zaidan ka gani darabtu wa wannan al'afis ne kuma ya zamanto na farkon ya yi aiki a cikin shi ma na biyun kamar inna wa annahum zannu kama zanantum zanantum an lan yab'atha Allah ahada ka gani yace da zannu an lan yab'atha Allah ahada zanantum an ya yab'atha Allah ahada dukkanin su aikin nasu ya zamanto akan nabi kan wato <coughs> مأمول لظنوا لأنه صفة المصدر يقع مفعولا مطلقا ناسبه ظنوا أن يكون أولهما عاملا في ثانيهما أها العاملان هما ظنوا وظننتم والمعمول المتنازع فيه أن لن يبعث أن لن يبعث الله وكما ظننتم معمول لظن لأنه صفة, صفة لمصدر يقع مفعولا مطلقا ناصبه ظن وأن شرط عندي أكتشي حكني تابعي وجن ضربت وأكرمت زيدا أتو يزمن تو نعم إذن تو باب ربط انت نازعي شيني سوء amilan قدابيو biyu dole تو zama ارتباط da irtibat ديكي da abin da to abin da yake hada su da juna ɗayan abubuwa guda uku ne ko dai harful af kamar darabtu wa akramtu zaidan ko kuma ya zamanto na farkon ya yi aiki a na biyu shi ne na ayar da ya kawo vannu kama Vanantum, annan ya ba a sallahu a hada kaga babu Irtibab, ba a fi amma shi amilin na farko shi ne vannu amilin na biyu shi ne Vanantum. to shi amilin na farko ya yi aiki a amilin na biyu domin ma'anar zannu kama zanantum zannu zannan misla zanniku saboda haka sifa ne na maf'ulul mutlak zannu zannan misla qaulikum saboda haka kaga amilin na farko ya yi aiki a kan amilin na biyu to kaga an samu irtibab irtibat din shine irtibab din aiki cewa na farkon yi aiki a na biyu irtibati na uku shine ya zamanto na biyun jawabi ne kan na farkon na biyun ya zamanto jawabi ne na amilin farko shine suna musalta shi da atuni ufriq alaihi qitra ai atuni qitran ufriq alaihi qitran kaga qitran din shine ake tanazi tsakanin atuni da ufriq to amma kaga babu harful af tsakaninsu bai ce atuni wa ufriq alaihi fitra sai aka ce atuni ufriq alaihi fitra to amma an ka duba me irtibati tsakanin su hmm? me irtibati tsakanin wannan guda biyu din atuni da ufriq jawabi ne jawabi ne shi na biyu ufriq jawabi ne na atuni atuni idan kun zo mun in kun zo mun da fitran to ni kuma ufriq alaihi fitra jawabul amr eh jawabul amr eh shi yasa ya zama to majzum atuni ufriq alayhi qitran eh shine kuma kamar yastaftuna ka qulillahu yuftikum fil kalala ay ka fil kalala qulillahu yuftikum fil kalala to ka gani Allahu yuftikum jawabi ne na yastaftunaka to shine dan haka karka dauka yawancin misalan da ake kawa wajen tanazu'i shine absi to amma a halin abin nan amfila za su zo wanda sai ka ga babu akafi din amma kuma sai ka ji an ci tanazu'i ne to in baka san cewar in baka san sauran anwa'ul irtibafat ba wannan sai ya kawo maka iskali ya aka yi za a ce wannan tanazu'i ne bayan babu atfi saboda haka irtibatin ba wai kawai da harful atf bane hmm. na'am

to ai ba zai yiwu ba saboda kai ra'aitu tana neman mubarak bil maf'uliyya ra'ani yana neman mubarak bil fa'iliyya aga ba zai yiwu ba sai aiki su su biyu a kansa aikin da kowanne yake nema daban ne yawwa ra'aitu wa akramtu mubarakan <laughs> na'am mu karasa wannan baitin sai mu je mu sallah mu dawo hmm. faɗinsa da ya ce to aiki yana tabbata ga ɗayansu ma'anarsa cewa ɗayan amilan guda biyu yana aiki a cikin wannan suna na zahiri na biyun kuma sai a sassarayar yadda shi sai a yi masa imali sai ya aiki a zamirinsa alama sai furuhu ni alama sai kuruhu hmm. a bisa abin da zai ambata <laughs> wala khilafa bainal basriyin wal kufiyin to babu sabani tsakanin malaman basra da malaman kufa annahu yajuzu imalu kulli wahid kulli wahidin min al-amilain fi dhalika al-ism al-zahir cewa ya halatta a aiwatar da kowanne daga cikin masu aikin guda biyu a cikin akan wannan sunan zahiri sai dai sun yi saɓani wanne ne ya fi cancanta saboda aka saɓanin nasu ba wai akan cewa wanne ne ya aiki ba wanne ne ya fi cancanta ya aiki albasriyun sai suka tafi cewa na biyun shine aula bihi shine fi cancantuwa da ya aikin saboda kusancinsa da shi su kuma alkufiyun suka ce na farkon shine ya fi cancanta ya aiki takaddumihi saboda gabatarsa eh, eh, kuma a ana kaddamar da kamar yadda zuhuri ya ce yi umaru bil aqdamu fal aqdam min a shi a shi aka si ne bil akhir fal akhir min umuri rasulillahi sallallahu wajen nasikh wal mansukh ne aka sun wannan na'am to sai mu tsaya anan muka yi sallah muka dawo sai mu karasa babin daga an yi sallah ina ganin kawai an aka yi na filis sai a dawo insha Allah سبحانك اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نعم وعامل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم والتزم نعم يتي وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم والتزم ka aiwatar da almuhmal wato shine amilin da aka yi ihmalinsa ba a aiwatar da shi ba tunda an ce a wanne ne za a aiwatar wanne za a yi aiwatarwa a abin nan a wajen wasani aula inda ahalil basra a waktara aksan zairuhum to shi almuhmal wanda ba aiwatar da shi ba to ka aiwatar da shi fi zamiri ma tanaza'ahu a cikin zamirin wato sunan ma'amuli da suka yi masa tanazu'i din wato ka wato kaman kace darabtu wa akramtu zaidan to sai kai imalin akramtu alamar sabu ahalil basra kace akramtu zaidan to darabtu din sai ya zamanto zamirin sa hu hmm, wa akramtu wa akramtu zaidan to haka wannan yake shi yake karfafa mazhabar al-kufiyyin saboda kaga idan ka yi sai ya zama to kan cewa a zamir ya koma ya lamuta akhirin lafzan wa rutba sai dai lafzan dai ba dai zai zama to rutba tunda babu wata rutba a nan eh. hmm. amma haka inda a matabar ahalul kufa ne sai ka ce darabtu zaidan wa akramtuhu hmm. waltazim maltuzima ka lizimci abinda aka lizimta ah, ka lizimci abinda aka lizimta na wato idan idan amilin nasba ne kai masa nasba in ba haka ba kuma yadda dai ya kama mhm. wa yusi ubnaka wa qad baga wa atada ya abdaka <laughs> eh, sai ka ce waka baitin yadda ya kawo shi eh waka ne ka yuhsinani wa yusi ibnaka eh. ah, ka gani yuhsinani ibnaka wa yusi'u wa yusi'ani kenan mm. wa qad baga wa atadaya abdaka baga abdaka atadaya abdaka eh, eh, ba baga ya ba ba za ka ce baga ya ba shine ai waltazim maltuzima eh in a mata ba ahlul kufa ne wa atadaya abdaka kuma sai ka ce wa atada abdaka wa bagaya kenan eh a masaba ahlul basra na'am ai idza amalta ahad al'amilain fil zahir wato ma'ana idan ka aiwatar da ɗaya daga cikin wato fi'ilan masu aiki a zahiri kuma ka wato kawofantar da ɗayar gabarin yin aiki to ka aiwatar ka aiwatar da wanda ka wato A kai ihmalin nasa ka wofantar da shi gabarin aikin akan zamirin sunan zahiri to kuma ka lizinci yin izmari ka lizinci kaddarawa idan ya zamanto abin da shi amil din shi ne aikin abin da yake nema abu ne wanda yake ambatonsa yake lizimta kuma abu ne wanda yake shafe shi ba zai halatta ba kamar fa'ili wannan ko shine kamar faɗinka yuhsinu wa yusi'u ibnaka to to kaga dukkan kowanne ɗaya daga cikin fi'ilan guda biyu yuhsinu da yusi'u yana neman ibnaka da fa'iliya kowannen su yana neman ibnaka ya zama to fa'ilinsa to idan ka aiwatar da na biyun to wajibi ne ka yi idumarin fa'ilinsa a cikin na farko sai ka ce wa yusi'u ibnaka shine misalin farko ɗin yusinani wa yusi'u ibnaka kaga yusi'u ibnaka shine kai imaninsa a akan ibnaka to saboda haka sai ka kawo zamiri a cikin na yusinu sai ka kawo zamiri sai ka ce ne saboda dole ne shi al-muhmal wanda yake shine yuhsinu yana neman yana neman wato yana neman abin wato al-ma'mul da yake dole sai ka ambace shi tunda ba a shafe wa ba da fi'ilin fa'ilin dole bayan fi'ili sai an samu fa'il fa in zahar wa illa fa huwa damiru wa illa fa damirun istatar to nan dai ba zai zamanto damirun istatar ba dole zai zamanto damir ne bari saboda musanna ne saboda musanna ne saboda haka sai ka ce ne sai ka kawo alif din ba za ka ce yusinu wa yusi'u binaka ba ba zai yi ba sai ka ce ne wa yusi'u binaka alamata bil basriyin kenan aha hakanan idan ka aiwatar da na farkon to wajibi ne ka yi izmari a na biyun sai ka ce ka ce yuhsinu wa yusi'ani binaka ka gani yuhsinu ibnaka wa yusi'ani kenan shi to shi ne kamar baga wa atada ya abdaka shine misalin misalin na biyu a masabar kufi ne ya kawo hmm. idan ka aiwatar da na biyu a wannan misalin sai ka ce bagaya wa'atada abnaka hmm. Hmm. baya halatta ka kyale izmari wannan alifin tasniya din a ce baka yi izmarin su ba baya halatta ba za ka ce ba za ka ce yuhsinu wa yusi ba ka bar izmarin wala hmm. baga wa abdaka haka nan ba za ka ce baga da abda abdaka ba domin barin da izmar din zai kai ya zuwa ga shafe fa'ili shi ko fa'ili ba a shafe shi shi ko fa'ili batonsa abin lazimi ne amma alkisa'i ya halatta wannan a shafe zamir din a shafe izmar din <laughs> bina'an ala mazhabihi amma shi ma wannan an gina shi ne akan masabarsa shi alkisa'i a cikin halaccin ka shafe fa'ili shi yana ganin zaka iya shafe fa'ili in aka fahimce shi wa alfarra shi kuma alfarra ya halatta yin wannan me ya halatta din hasful izmar shafe izmar din akan cewa amilan gabaki daya duk su biyun ne suka haɗu suka yi tawajjihi zuwa ga ismin zahir din <laughs> وهذا بناء منهما على منع الإزمار في الأول الثاني wannan sun gina shi ne su su biyun a kan wato hana yin izmari a cikin amili na farko yayin da aka aiwatar da amili na biyu saboda ta za a yi ka aiwatar da amili akan ismu zahir sannan kuma na farkon ka kawo masa zamir shine maskiyar da muka kawo cewa damir ya koma ila muta asirin lafza mm. ba za ka ce ba za ka faɗa haka ba yusinani wa yusi ibnaka saboda alif din ga me zai koma zai koma ya zuwa ga muta asirin ibnaka wannan abin da muka ambata daga gare su shi ne abin da yake mashhuri a mazhabarsu a wannan matsala wato da alkisa'i da alfarra mm. an fahimci matsalar ko amma dai ka'idar ita ce din kamar yadda ya faɗa ya ce ba za ka in ya zamanto multazamu zikir ne eh, ɗaya daga shi muhammad to dole ne ka zamanto ka aiwatar da ka kawo zamirinsa hmm. na'am wala ta ji ma'awwalin qad umila bi muzmarin li ghairi raf'in uhila bal hasahu zam in yakun raira wa hu in yakun huwa al-khabar hmm. yace wala taji ma awwalin qad um qad umila kada ka zo tare da na farko da aka yi ihmalin sa bi mudmarin kada ka zo da zamiri li ghairi raf'in ba da raf'a ba uhila a wanda wanda wato wanda aka wanda ya samu ahliya hmm. متع... أوهل الآتي وأوهل في الماضي مبني للمجهول الألف للغاية دمير مستتف يفسر عشباء أوهل دجا آه. من الأهلية يعني كوكما من ال... من من آه رفع min al-ihlal ne li ghairi raf'in uhila daga wahala laqiyahu awwala li ghairi raf'in uhila ai ba raf'a wadda take aka fara ta ba aka fare ta ba bal hadfuhu al bal share shi yana lizimta in yakun ghaira khabar in ya kasance ba shine labari ba wa akhiranhu kuma ka jinkirta shi in yakun huwa al-khabar in ya zamanto shine labari hmm. wato ba za ka faɗi zamirin ba idan kai ihmalinsa kamar yadda ka faɗa a yuhsinani wa yusi ubnaka a ga shi shine kai ihmalinsa to idan ba zamirin raf'a ne kamar yadda ya zo a yuhsinani to ba za ka ambaci zamirin din ba hmm, idan kamar ba za ka ce wato masalan darabtuhu wa akramtu zaidan ba akan cewa akramtu zaidan shine kai a imali shi kuma darabtu sai ka zo da damir idan ka zo da damir din kaga shine muka samu wannan mushkilan na kan cewa audu damir ila mutaakhir hmm. li ghairi raf'in idan ba ma awwalin qad umila bi mudmarin li ghairi raf'in uhila ay dhukira awwalan hmm. bal hasfuhu al sai ka shafe shi in yakun ghaira khabar to amma shi ma in ya kasance ba labari ba kamar in zama to maf'ulun bihi wa akhiranhu in yakun huwa al-khabar ka jinkirta shi in ya kasance shine al-khabar shine labarin hmm. to bari mu gani daga sharhin me zai ce me yace cewa idan aka aiwatar da ɗaya daga cikin masu aikin a sunan zahiri sannan aka wofantar da ɗayan gabarin shi sunan zahiri za a aiwatar da shi a cikin lamirinsa kuma izmari wato kawo zamiri yana lizimta in ya zamanto abin da fi'ilin yake bukata abu ne wanda yake ambatonsa yake lizimta kamar fa'ili ko na'ibu fa'il wala farqa fi wujubil ilmar hina idin to babu bambanci a wajen wajabcin zuwa da zamiri a wannan yayi bayan an yakuna al-muhmal awwala aw thaniya da kan wato shi al-muhmal ya zamanto na farko ne ko na biyun kamar yadda muka gani a misalin mm. sai ka ce si ubnaka akan kaga an yi ihmalin na farko an yi ihmalin na farkon sai aka kawo idmari mhm. an yi ihmalin na farkon an yi afuwan an yi ihmalin na farkon an yi ihmalin na biyun sai aka kawo da zamir mhm. to a nan kuma sai ya ambata idan abinda alfi'il shi fi'ilin da aka wofantar da shi gabarin aiki idan abinda yake nema ba wato ba rafa ba marfu'i bane to yana da hali biyu ko dai ya zamanto umda ne a asali Shi ne maf'ulun zanna da wa akhwatuha kaga ko ne daga cikin su umda ne ba za ka shafe shi ba saboda mubtada ne fil asl ko khabar in ya kun huwa Shi ne abin da yake nufi da cewa in ya kasance shi ne labari aula ko kuma ya zamanto ba umda ba ne. Hmm. wato mhm. idan shi shi a a shi matlubul fi'il shi abinda wannan fi'ilin da aka yi ijmali yake nema umda ne ko ba umda bane hmm. umda shine ya zamanto abinda yake asalin sa mubtada ne ko khabar na'am in ya kasance ba haka ba to ko dai ya zamanto abinda yake nema daga gare shi shine na farkon ko kuma shine na biyun to idan ya idan ya zamanto shine na farkon to ba za ka yi izmari ba fataƙul sai ka ce barabtu wa barabani zaidun darabtu wa darabani zaidun wa marartu wa marrabi zaidun ka ce marartu wa marrabi zaidun bala tadmar ba za ka kawo zamiri ba ka ce ba za ka fara ka ce ba darabtuhu wa darabani zaidu ba za ka faɗa haka ba ba kuma za ka ce ba za ka ce marartu bihi wa marrabi zaidun ba ba za ka faɗi wannan ba tunda kowanne daga cikin shi a abdamir a nan wajen wato a ba umda ba ne eh, in lam yakun kadhalik wato in bai kasancewa umda ba to fa imma an ya kuna talib shine na farkon kaga na farkon shine zaka ce fa in kana al-awwal lam yajid al-imar fa taqul darabtu wa darabani zaid al-muhmal kaga shine na farkon mm-hmm. ne yana magana akan al-muhmal din ne kaga darabani zaid mm-hmm. wanne ne wanne ne akai imal wanne ne akai ihmal na'am na farko aka yi ihimali na farko aka yi ihimali hmm? ka gani ka ce barabani Zaidu shi na biyun shi kai ihimali to idan ya zamanto na farkon shi ne wanda aka yi ihimali to ba za ka yi izmar ba suna dama ana maganan izmar ne akan almuhmal to almuhmal ba za ka yi masa izmari ba yayin da ya zamanto gami abin yake nema ba umda hmm, yake nema ba umda bane haka nan ma marartu wa marrabi zaidun zaidun na'am eh, amma fa ya zo a cikin shi'ir kamar faɗinsa fika turdihi جهارا فكنت في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقل ما يحاول واش غير هجران ذي ودي إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب wato idan kunta idan ka kasance kai kana yarda da shi kuma sahibinka shi ma yana yarda da kai jiharan a bayyane fakun fil ghaibi ahfadu ahadi to a ɓoye ka zamanto ka fi kiyaye alkawari bisa yadda kake bayyana masa soyayya da yarda a bayyane wa algi ahadith al wushati ka watsar da wato zantuttukan masu kai komo da kawo barna wato masu annamimanci faƙalla ma yi hawil washin gairar hijirani zai wuddi kaɗan ne ƙoƙarin wanda yake mai yin tsegumi yake ƙoƙarin yi illa wato ƙaurace ma ma'abucin soyayya wato ya ɓata tsakani kaga me a shahid anan ka gani wanne ya yi imali wanne ne aka yi imali wanne ne amilan tukuna turbi da yurbi wanne aka yi imali wanne aka yi ijmali shi aka yi imali to saboda haka kaga a cikin na farkon da aka yi ijmali gashi an kawo zamir bayan ka'idar kuma cewa aka kar a kawo zamir in dai ba fa'ili ba ne. tunda abin da yake nema haika kaga mafi'ul ne mafi'ul ko ba umda ba ne. Eh. na'am to kaga ya ce wannan ya zo ya zo fi shi'ir mm. mm-hmm. wa in kana idan kuma mai nemansa da aikin shine asani wato shine wanda yake shine al'amil na biyu to a nan wajen wajabal idmar aka sun wancan da yake lam yujizil idmar sai ka ce barabani wa zarabtuhu zaidun kaga wanne ne aka yi imali Barabani darabani zaidu eh, eh na biyun shine ai wa in kana talibu lahu huwa sani wanda aka yi imali to nan dole wajabal izmar mm. wa marartu bi zaidun haka nan ma haka shafewar baya halatta ba za ka ce ba ba za ka ce barabani wa barabtu zaidun ba hmm. Hmm. wala marrabi wa marartu zaidun shi ma ba za ka faɗe shi ba hmm. kama shi ma ya zo a shi'ir kamar faɗinsa لعكاذ يؤشي الناظرين إذا هم لمه شعاء شعاء بعكاذ يؤشي الناظرين إذا هم لمه wato a kasuwar ukaza yoshin nazirina wato masu a haskensa wato yake sanya ma masu kallo su yi idahumu lamahu yayin da suka gan shi mm. to ina amilan suke yi ushi amili ɗaya kenan mhm. lamahu eh, shine a shine amili na biyu ko to wanne aka yi imali eh. Eh? na'am yi ake aka yi imali

ne aka yi yi yu'shi shu'a'uhu yu'shi eh, ko yu'shi shu'a'uhu an-nazirin lamahu kaga ya kamata a ce wajaba zikru damir a ce idahumu hu sai aka shafe shi tunda a nan wajen ya ce idan ya zamanto al-muhmal huwa sani al-matlub huwa sani almatlub zikruhu huwa sani to wajaba wajaba al dole ka ce lamahuhu na'am asali lamahuhu sai ya shafe damirin bisa larura to wannan shaz ya saba ka'ida kama shadda amalul kamar yanda aikin wanda aka yayin da aka ihmali wanda aka wofantar na farkon ya zamanto wato aikinsa a cikin almas'ulil muzmar shi ma wannan ya zamanto shaz wanda ba umda bane fil asl a cikin asali kamar yadda aka yi akan turbihi wa yuzika sahibu na'am هذا كله دب wannan bayanin إذا كان غير المرفوع غير المرفوع إذا كان غير المرفوع ليس بعمرة idan wanda ba idan shi sunan al-zahiri ba ba marfu wanda ba marfu'in ba ba umda ne fil asl asali ba in ya zamanto umda ne fil asl to yana da hali biyu ya ko dai ya zamanto mai neman sa da shi shine mai neman wato abdamirin nasa shine al'awwal wato an yi imalu sani shi kuma al'awwal shine al-muhammad ko kuma ya zamanto shine na biyun idan mai neman sa da shi shine na farko to ya waje ba a yi izmarin sa amma ambace shi a ƙarshe sai ka ce zannani wa zanantu <laughs> ka gani sai kawo iyahu dan a can karshe zannani wa zanantu zaidan qa'iman iyahu Ai zannani iyahu wa zanantu zaidan qa'iman <laughs> sai ka kawo shi kaga shi zannani zannani iyahu hmm? kace zanantu zaidan qa'iman wa wa zannani huwa iyahu hmm? ai zannani huwa aidan qa'iman kenan to kaga nan dole sai ka kawo zamir to sai ka ambace shi saboda umda ne ba za ka shafe shi ba hmm? tunda yana daga cikin ma'amulan zanna wanda asalin su mubtada wa khabar ne mubtada da khabar ko ne daga cikin su umda ne ba za ka shafe shi ba hmm? idan mai neman sa da aikin mai neman zamir din na biyu ne azmartahu sai sai ka ambace shi da zamirin mutasilan yana da ittisali da shi fi'ilin da ake ihmali aw munfasilan ko kuma arba yake da shi sai ka ce zaidan qa'iman ka gani zanantu wa zannanihi zaidan qa'iman to wanne ne wanne aka yi imali wanne aka yi ihmali wanne ne aka wanne aka aiwatar zanantu saboda haka na biyun shine yake neman zamir to kaga sai ka ambace shi zannanihi eh wa zanantu wa iyahu zaidan zanantu wa zannani iyahu zaidan qa'iman shi ma duk tun da duk a cikin wannan ka'idar shine a talib huwa al-awwal eh, mm. afwan wa in kana at-talib huwa sani kai a talib huwa sani nan duk wanda ake imalin wanda ake aiwatarwa na farko ne ko zanantu zaidan qa'iman wa zannani iyahu to sai ka ambace shi muttasilan kana kamar zannanihi aw munfasilan zannani iyahu mm-hmm. to ma'anar baitocin guda biyu cewa idan kai ihmalin wato amili na farko to ba za ka zo da zamiri in ba marfu'i ba ne al-damirul mansub wal majrur naka ba za ka ce darabtuhu wa darabani zaidun ba ba za ka faɗi haka ba wala marartu bihi wa marra bi zaidun duk nan saboda kayi ihma saboda kayi ihmalin awwa alwa bal wajibi ne kai shafi sai ka ce darabtu wa darabani zaidun eh, wa wa marrabi zaidun haka nan zaka faɗa saboda a nan wajen a shi zamirin da yake nema asalinsa ba umda bane hmm. na'am sai dai idan al-maf'ul ya zamanto asalinsa labari ne to shi labari alkhabar umda ne da baya halatta ka shafe shi bal wajibi ka zo da shi mu'akharan a ƙarshe sai ka ce ƙa'iman iyahu eh zannani wa zanantu zaidan ƙa'iman iyahu wa to abin ake fahimta a wannan shi ne na biyun wato ana zuwa da shi da bamiri mutlaƙan ko marfu'i ne ya kasance ko majiruri ko mansubi ko umda ne a asali ko ba umda ba mm. in dai a asani in dai na biyun ne yake nema saboda haka in dai na biyun ne yake neman damir to shi ana zuwa da damir din mutlakan ba tare da wani tafsil ba shine kamar zanantu wa zannani zaidan qa'iman kuma ka ce marra bi wa marartu bihi zaidun mm, mm. zaka zo da damir din marra bi wa marartu bihi zaidun mm. <laughs> na'am mu ci gaba sauran baitin biyu amma dai wannan sai an yi tishi ko amma nazu iya amma abin da ya sa sai dai rike shi ne saboda ba a aiwatar da shi ba a aiwatar da shi hukunce-hukunce ne dai kawai da taujihi amma wannan ba za ka ji su a cikin fasihul kalam ba sai dai a misalai din kawai waje za ka ji ana cewa zannani wa zanan turu zai dam ka'iman iyahu na'am wa'azir an yakun zamirun zamirun khabara li ghairi ma yusadiqu al-mufassira نهو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء <laughs> وأظهر كما كبينا وتوسونا إن إن يكون ضمير خبر إذن واتو ضمير يكسن تشيشيني لباري لغير ما يطابق المفسر يزم... آه، آه، لغير ما يطابق المفسر in damirin shine labari da baya mutabaka da sunan da ya fassara shi nahau azunnu wa yazunnani akha zaidan wa amran akhawaini firraha wato azunnu zaidan ah, wa amran akhawaini firraha wa yazunnani ah, ay wa yazunnu wa yazunnani ay zaidun wa amrun yazunnani ahan firraha wato ina tsammanin zaidu da amrun yan uwa ne a lokacin wato yallo a lokacin sauki da wadata su ma kuma suna ɗauka na cewa ni ma ɗan uwansu ne a wannan lokacin to ka gani sai aka sai a sai a bayyana ba za a kawo zamir din ba mm. ba za su ce a zunnu wa zunnani iyahu zaidan wa amran a kawai ni ba mm. na'am أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل الفعل المهمل ظاهرا wato yana wajaba a zo da a maf'ulin fi'ili wanda aka wofantar da ya aiki a zo da shi a wato maf'ulin ya zamanto suna ne zahiri ba bamiyar ba idza lazima min izmarihi adam mutabaqatihi lima yufassiru idan ya zamanto rashin izma in ya zamanto aka yi izmarin zai lizumta rashin mutabakarsa da abin da yake fassarawa saboda ya kasance shi shine labari a asali labarin da baya mutabaka da sunan da ya fassara shi kamar idan ya zama to a asali labari ne ga suna mufradi amma kuma abin da yake fassara shi suna ne musanna kamar ka ce أظن ويظنان زيدا وأمرا أخوين أظن زيدا وأمرا أخوين ويظنان أخوين ويظنان أخوين شيما فزيدا كاجا زيدا مفعول الأول شيني مفعول الأول نا أظن وأمرا أمرا كما شي معطوف عليه shi a hawaini shi ne maf'uli na biyu na azunnu wato azunnu zaidan wa amran a hawaini ita ya ɗin ita ce maf'uli na farko na yazunnani da haka yana buƙatar maf'ulun sani wanda yake shine kuma asalinsa labari ne da ka zo da shi ya zamanto zamiri sai ka ce a zunnu wa ya ni iyahu zaidan wa amran a hawai ne sai ya zamanto iyahu ta yi mutabaka ga ya a wato ya ni iyahu hmm. Ah, a kan cewa ko ne daga cikinsu mufrad ne ita ya ɗin mufrad ne shi ma a ah, ah, wato iyahu shi ma mufrad ta amma kuma ba zai yi mutabaka ga abin da yake komawa gare shi ba shi yana koma ga akhawaini ne domin mufrad ne shi su kuma akhawaini musanna eh, eh, fatafutu mutabaqatul mufassiri sai ya zamanto dacewar daidaituwar mai fassara da abin da ya fassara ba ta samu ba wannan kuma baya halatta idan kuma ka ce to in kace azunnu wa yazunnani iyahuma zaidan wa amran akhawaini kai ne ka kawo damiri da zai yi mutabaka Eh, da zai dace mhm. hasalat to kaga daidaituwar mai fassara da abin da yake fassarawa ta samu saboda iyahuma musanna ne aka waini ma haka ne to amma mutsabakar maf'uli na biyu za ta kufce wanda shi labari ne a asali ga maf'uli na farko الذي هو مبتدا في الاصل وان شيء مبتدا ني يعني اصلي لكون المفعول الاول مفردا سبب المفعول الاول دم مفرد ني وهو الياء شيني يا والمفعول الثاني المفعول الثاني غير مفرد وهو اياهما شيني اياهما ولا بد من مطابقه الخبر للمبتدا تو كما مطابقه اللاباري لمبتدا دولني فلما تعذرت المطابقه to yayin da ya zama to mutsabaka ta wato a ta yiwuwa tare da izmari to dole sai ka yi izhari sai ka bayyana suna <laughs> sai ka ce wa ya zunnani akan hmm, a zunnu hmm, wa ya zunnani akan zaidan wa amran ne saboda haka zaidan da amran akhawaini ita ce maf'ulai guda biyu na azunnu azunnu zaidan wa amran akhawaini al'awwal ita kuma ya yazunnani ita ce maf'ulul awwal na yazunnani mhm. wa akhan shi kuma shine shine maf'ulun na biyu wa yazunnani akhan to sai zama cewa matsalar ba babin tanazu'i ba ce gaba daya domin kowane daga cikin amilan guda biyu ya yi aiki a cikin suna zahiri wani ce masabar basiri saboda haka babu ma tanazu'i ya kawo ne don kawai wasa mana kwakwalwa su ku alkufiyun sai suka halatta a yi izmari mura'an bihi anhu suna kula da janibin abin da ake ba da labarin ake ba da labari a kansa sai ka ce a akhawaini eh, ina tsammani a zaidan da amran yan uwa ne su ma kuma suna tsammani na shi ne suna tsammani na shi ne dan uwa <laughs> kuma ma suka halatta ma alhaz mm, sai ka ce akawai ne ta gani ya fi mikewa a zunnu wa zunnani zaidan wa amran akawai ne aka shafe almaf'ulul awwal na ya yazunnani da almaf'ulul sani na ya yazunnani mm. to amma a matsabar kufiyun an yi an yi tanazu'i ko ba ya tanazu'i ba mm, tunda an yi izmari an yi tanazu'i in ma an shafe ma an yi tanazu'i amma a mazhabar basiriyin shine ba a yi tanazu'i ba tunda an faɗi sunan zahiri saboda haka kowanne daga cikin amilan yayi aiki babu ihmali babu ihmal hmm. to alhamdulillah wato shi yasa saboda wannan mas'alar yadda take a ya to kamar wani abu da za a gani kamar fudulul ilm shi sama ba a iya rike ta cewa shi mene meye masail din da aka faɗa a cikin tanazu'i din abin da yawanci kawai ake rikewa a cikin tanazu'i shine a ma'anarsa da kuma wasani aula inda ahalin basra واختار aqsan ghayruhu wanne ake ihmali min babil aulawiya na biyun ko na farkon duk sauran masail din ba rike su ake ba amma dai a kokari an fahimce su Eh, a fahimce su to alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am